بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yardar Allah yau ma ya ƙaddari haduwarmu cikin wannan masallaci inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na sharhu masailil jahiliya allati khalafa fiha sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahlal jahiliya cikin yardar Allah za mu tashi a kan matsala ta casa'in da ɗaya. Muna kwana nawa ga watan Rabi'ul ilawar Ishirin? Wato muna 20 daidai kenan ga watan Rabi'ul ilawar shekarun hijira dubu ɗaya da hudu da talatin da tara. majita ma'ahim alal mutanen jahiliya sukan tabbatar da zamantakewarsu da jagorancinsu da haɗin kansu a kan zalunci idan suna so su tabbatar da wani jagoranci jam'iyyar su ko ainihin jama'arsu sai su haɗu a kan zalunci idan wasu suka ce ba sa tare da su sai yi musu zalunci wannan shi ne jahiliya ba wai a cancanta ko haƙƙi suke lura da shi ba waye muke tare wanda ya ƙi kuma a tafi da shi ko ta halin ƙaƙa kawai a yi maganinsa. Wannan aƙidar jahiliya ce. Almasalatul hadiyatu wa tis'un kenan. Anna ajalla fada'ilahum albabayu. Mafi ɗaukakan samun darajarsu da girma a wurinsu zalunci ne ke kai su matsayi. Koda siyasar su ce ta zaɓiwa wane kowa ne, to wanda ake tsoronsa shi ne yawanci yake ci. domin idan ka ce ba za a tafi da kai ba to za a tura waɗanda za su kashe ka ko su yi ta sa wa kadarorinka bala'i yi ta ƙoƙona maka abubuwa kai ta ganin asara saboda ba a tafi tare da kai wannan aƙida ce ta jahiliya وقد ذكر الله فيه ما ذكر kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci abin da ya ambata game da irin waɗannan zalunce-zalunce da ake yi na tun da lokacin jahiliya, wanda dalilin hakan ne ya sa har waɗansu al'ummatai aka ta hallakar da su. saboda irin wannan zalunci da suke yi wa na ƙasa da su zalunci da masu ƙarfi ke yi wa marasa ƙarfi to dalilin da yasa kenan malam ya zaƙulo wannan a matsayin mas'ala mummuna wanda ya tsawata wa al'ummar manzo Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi da kada su kuskura fa su ɗauki wannan aƙida ta ta'addanci, ta jagorantar mutane ta hanyar ta'addanci. Asharhu Albagoyo huwa ta'addi alan nasi shine ne ta'addanci akan mutane. fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim a yi ta wa bayin Allah da jini don ba sa tare da shi wannan babban azzalimi a yi ta ɓata musu dukiyoyi a yi ta cin mutuncinsu saboda ba a tafe tare wannan aƙida ce ta jahiliya wa ahlul jahiliya ya na zalika min mafakhirihim kuma hakan ma har sukan aje shi a matsayin wani abun alfahari a wajensu abinda suke lura da shi kenan to wani irin jarumta yake da shi mutumin da ma a iya zuwa a wulakanta shi bai yi komi yanzu an isa a taɓawa ne to irin wannan su a su ma abun alfahari ne idan aka ɗan yi maka kaɗan kawai a ji kaya mutsa ƙauyen gaba ɗaya to Allah ya sauƙaƙe wannan shi ya sa kafuran duniya suka yi ta ƙoƙari sai sun cusa wa mutane aƙidar wannan ta jahiliya ta hanyar muguwar siyasar da suke cusa wa mutane su yi ta gaba da juna su yi ta kakkashe junansu a kan dubu ɗari ƙauyenku ku yi ta faɗa kuna kashe juna a kan dubu ɗari shi kuma yana nan ya ɗauki hankalinku daga kan abin da ya kamata a ce an muku, sai ku koma rikici na dubu ɗari. Ku ta kashe juna, shi kuma ya cimma burinsa. Duk inda irin wannan aƙidar ta cusu ta shiga sai kaga an raba kawunan mutane ba sa tafiya tare. Sai kaga an farraga gida wa da ƙane sai kaga kowa da jam'iyyarsa ba sa shiri. Yara sai a ba su kayan maye, a ƙyale musu makamai a hannu, su yi ta ainihin razana mutane suna ainihin tsoratar da su, saboda me saboda shi wancan ya cimma nasara. ‘Ya'yansu kuma sun kai su makarantu, namu kuma an ba su kwaya da gariyo. Shi kenan? sai ku kare a talakawa. ‘Ya'yansu kuma su ne suke shugabanci, kullum suna samun ilimi, namu kuma ana razana ƙwaƙwalwarsu da kwaya ana ba su makamai suna kashe ‘yan uwansu. to wannan aƙida ce tsohuwa tun lokacin jahiliya idan aka taru wannan tawaga da wannan tawaga sai ka ji wannan mawaƙin wannan tawaga ya tashi ya wasa wannan ya wasa ya wasa ya wasa sai kuma ya zo ya kushe waccan ya kushe ya kushe ya yi zambo ya yi zambo wancan shi ma ya tashi ya yi ƙara mawaƙin wa'yancan shi ma ya tashi ya rara ko nasa waƙan ya ce wane ku ai sai wane sai wane sai wane kaza sai wane kaza sai wane wannan ne kawai ba a yi mu 'yan siyasa mu ba a wasa su a faɗi abin da ba yi ba a zuga su akan abin da ba su yi ba ba su isa su yi ba a ce su suke yi wannan lokacin jahiliya sannan kuma wanda ba a tare kuma a ɓata shi ko da gyararre ne sai a ɓata shi ka ji kai ai gara alade da shi lokacin suna da fasahar waka ka san shaidan yakan taimaka maka in ka kasa haddace ƙur'ani sai ya baka ƙwarewa a waka sai kaga ka fito kawai kana ta yi mai daraja mutumin da yake da hankali yake ga yana ƙara ya tashi yana baza riga yana rawa yana tafi wai ka burge to wannan shine aikin yan jahiliya a wa ya jahiliyyati na zalika min mafakirihim wa yatamattahuna ko bihi sukan rinka yabon junansu daga madahuni suna yayyaba wa junansu idan har gefe na kake kawai in dai na iya waka sai in kamba maka dole kawai wanda duk ya ji wanda bai san ka ba ba ji so yake ya ganka don lalle ka kai saboda waka da yake ji ina ma fi a sha'arihim a wajen waƙoƙinsu wa maƙalatihim da kuma ainihin maƙalat irin interview da ake yaya game da kaza habba idan aka samu irin wannan masu yi masa kamfen ana taro aka zo aka ba shi ɗan dama ana masa tambayoyi sai ka ji ya kakkare shi gaba ɗaya in an ce to an ce shi yana kaza yana kaza ce ba su gane ba ne in ya tashi ya wanke shi ya wanke shi sai ka ji a garin ba wali kamarsa kuma ba jarumi irin sa, ba mai tausayin ɗan adam kamarsa ba mai jin kan da ya kamata a ce ya zama jagora ma ai sai shi kuma shine babban azzalimi duk rashin zaman lafiyar da babba samu shine in ya ga an samu zaman lafiya ta gefen da ba a tare kawai sai a san tukutukun da za a yi kawai sai a samu wayansu yan iska sai su tada zaune tsaye a gurin to wayannan waƙe-waƙe ne kawai suke rayuwa da su su suke ɗaukaka su mawaƙa da masu musu surutu suna zuga su faja Al-Islamu. ana cikin irin haka sai ga musulunci ya zo bi taharimihi wan nahyi an musulunci zai ce haramun ne haka sannan ma an hana Allah ya hana yin haka kada ka jagoranci mutane ta hanyar su ta bayan fage sannan kuma a gaban fage ka nuna kai mai son su ne kai mai musu hidima ne kai jagoransu ne na gari, ka zo don ka ƙwato musu ‘yanci ta bayan fage kuma kai kake ƙare musu dukiya, kai kake ƙare musu rayuwar ‘ya'ya, kai kake ci musu mutunci, kai ka ƙwace musu lardi gaba ɗaya ka talauta su. Amma a zahiri ka zo ka ce kai ne mai ƙoƙarin sama musu zaman lafiya, mai ƙoƙarin tara musu tattalin arziki, mai ƙoƙarin ilmantar da ‘ya'yansu, mai ƙoƙarin, mai ƙoƙarin, mai ƙoƙarin ka ainihin zuga kanka. Amma daga baya kai ne duk wani rashin zaman lafiya kai ne, duk dukiyoyinsu da suka tarwatse kai ne, lalacewar ilimi ta gefen ‘ya'yansu kai ne, to musulunci ya zo ya hana. wa amara bil adli bainan nasi musulunci yace ai adalci ku rinka ba ƴaƴanku ilimi ku manya ƴaƴan talakawa kuma ƙwaya da adda da sanduna suna ihu ku ba su jajayen ƙyalle su ɗaura a goshi to wannan zalunci ne yanda ‘ya'yanku suka samu nutsuwar karatu, ‘ya'yan talakawa ma su samu nutsuwa su yi ilimi. yanda ɗan talaka yanda ɗan ‘ya'yanku suke walwala, ‘ya'yan talakawa ma su samu su yi walwala, yanda kuke shan ruwa a garai, talakawa su ma su sha ruwa mai haske, amma ku kuna shan ruwan gora, talakawa kuma suna shan ruwan tafki. An yi adalci? To wannan musulunci ne ya zo ya tabbatar da a yi adalci. washara kuma ya yanke hukunci liman ya alaihi an yaftassa li nafsihi shari'a ta zo ta ce duk mutumin da aka zalunce shi daga yau ya je ya nemi ramako ya kai ƙara kana da damar da za ka yi ƙaran shugaba komi mukaminsa alkali ya fi shi matsayi ka kai ƙara shari'a ta fatan maka ƴancinka in an kwace ma fili ka je ka kai ƙara in an danne ma haƙƙi ka je ka kai ƙara in an dake ka ba da laifi ba ka kai ƙara shari'ar musulunci kenan ta zo ta ce kowa aka taɓa shi daga yau in ji Allah mutum ya je ya kai maganar gaban hukuma a ƙwatan masa wato haƙƙinsa. Hattayar eh, ta albabu ko? Eh, Na? Haka ne ko? To, wayan tasirar mazlum ta yanda zalunci zai ja baya, azzalumai su taɓe wa'inda ake zalunta su su samu ‘yanci. Gama inda Allah ya faɗi haka, ƙala ta'ala, ƙul inna ma harrama rabbiyar fawahisha. Ka ce Ubangiji na ya haramta alfasha, alfasha kowace iri ce, fashaka da dukiya ta hanyar da ta haramta. da ainihin kafa wurare na asha a ƙasa a madadin a kafa wuraren da ‘ya'ya za su ƙaru su yi ilimi sai a kakkafa musu guraren da za su lalace gunda za su koyi batsa gunda za su koyi alfasha gunda za su koyi rena iyaye ba za a kafa musu wuraren da za su samu tarbiyya ba to Allah ya haramta haka ma zahara min hawa ma baɗana da son kafin a waye. Wai gwanintar da shugabanku zai muku in an zaɓe ku sai a kafa muku bi santa. Ko ba haka aka yi ta yi ba, maimakon Islamiyya. Sai a zo tsakiyar unguwar ‘ya'yan musulmai sai a yi bi santa, wai wurin kallo. Wai shi ne ya yi muku abin ƙwarai har sai kaga an yi tawaga an je godiya. wai ya taimaka wajen lalata yayan talaka ma zahara min hawa ma ɗana alfashar da ta fito fili Allah ya haramta ta da wanda take ɓoye Allah ya haramta ta wal isma duk wani aiki na sabo wanda in ɗan adam ya za a rubuta masa zunubi ismu, Allah ya harabta shi, walbawai zalunci. Allah ya haramta zalunci, ka zalunci ɗan adam, Allah ya hana, balle kuma ka zalunci Allah, shi ne yin shirka. Bai ghairil haka kawai ba da cancanta ba, ba haƙƙi. ka ci dukiyarsa ba haƙƙi ka zubar masa da jini ba haƙƙi ka zubar masa da mutuncinsa wannan haramun ne in ji Allah wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana haka kuma ku yi wa Allah shirka ta hanyar riƙe wani abun da Allah bai saukar da hujjar a riƙe shi ba a matsayin abun dogaro wajen ibada. Amma irin wuraren da Allah ya saukar da dalilai, irin su safa, irin su marwa, kaba, arfa, muzdalifa, mina, da ire-iren irin waɗannan masallatai ya ce buyutullahi ne, waɗannan kaga akwai hujja. to amma in ka zo ka riƙe wani abun da ba dalili ka bauta wa Allah da shi to ka shirka duk inda ka je ka samu wani dutse kamar kwaskwarima ka zo kana roƙon Allah a kai Allah kake roƙo amma a dutsen to gunki ne amma safa marwa kaga akwai dalilai wurin jifa jamarat din nan kaga akwai dalilai Allah ya ne ya saukar ya ce a yi abinda kuma Allah ya ce a yi akwai hujja to malam yunazzil bihi sulbana. wa an alalahi, ala allahi ba la ta'lamuna kuma Allah ya hana ku rika fadin da ba ku sani ba ku ce in ji Allah ku rinka fadin abunda ba ku da iliminsa ku danganta wa Allah shi don ku zalunci bayin Allah. Wannan duka haramun ne, yanzu ku duba zalunci da shirka sai aka haɗo suri ɗaya. walbagaya bi ghairi al wa an tushriku billahi kaga sai aka hada su guri daya zalunci saboda Allah ya ce bai gafarta shirka to zaluncin ma Allah bai gafarta shi sai in wanda aka zalunta ya yafi shi yasa Allah ya hada su wuri daya yace harrawa rabbiyal fawahisha ma zahara min hawa ma baɗana wal isma da ya kawo albagaya sai ya kawo shirka wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taƙulu ala ma la ta'lamuna kar ku rika faɗin abun da ba ku da saninsa ku danganta wa Allah فقرن البغي مع الفواحش والشر وقول عليه بغير علم kaga wa'annan manya-manyan laifuka ne alfasha da kuma ainihin zalunci da kuma shirka abubuwa ne domin alfasha abinda duk za a yi ya yaɗu, ya yi yaɗo wa'yansu su ɗiba ya je gabaci ma ya yaɗu. to dalilin haka sai kaga an hallaka jama'a da yawa shi yasa aka taro su wuri ɗaya tare da shirka haka zalunci shi kuma saboda in ka zalunci ɗan adam in ba ɗan adam ɗin ka nema ya yafe ma ba bai gafarta shi shi Allah to shi shirka kuma dama duk mutumin da ya mutu da shirka Allah ya ce la ya gafiru an yi shirka bihi wa ya ma duna zalika liman ya sha'u to waɗannan manya-manyan laifuffuka ne Allah ya tara su a nan. Wace walƙaulu alaihi bi ghairi ilmi, haka kuma ka yi magana a kan abin da ya shafi Ubangiji ba tare da ilimi ba, ba tare da sani ba, ka zo ka ce za ka shiga hukunci irin na Ubangiji ba ka da saninsa, to matsala ce babba. domin me yanzu za ka ɗora mutane akan mummunar hanya su kuma su ce to ai Allah ya ce in ji Allah sai kaga sun riƙe me ya yawaita irin wa'annan abubuwa yanzu to yanzu ba bai gairi ilimin ba ne a yanzu kaucewa ilimin ake yi sai a faɗi son rai sai a ɗora mutane a kai kuma sai su tafi Allah ya kare wa qala ta'ala inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wannan aya ko da yaushe akan mimbarorin malaman wato limaman muna jin ta tun muna yara ma har kowa ya iya ta ko saboda me saboda yawan karanta ta da malamanmu suke yi mana a hudu ba duk juma'a inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita idil qurba wa yanha anil fashai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allah ya amuru bil adli yana umurtan mu da yin adalci duk abin da za ka yi ka zama adili adalci shine ka ɗora abu inda duk ya kamata a ɗora shi kar ka ɗauki abu ka ɗora shi a inda ba matsayinsa ba ka ɗauki abu daga inda yake ka aje shi a inda ba gurbinsa ba, to shi ne zalunci. Duk mai haƙƙi a ba shi haƙƙinsa, wanda ya ci haƙƙin wani a ƙwato wa wani, wanda shi ne jagoranci, adl. saɓanin yadda jahiliya suke yi, in dai muna tare ko ka buge uku sai a wanke ka. Ko kuma a ɗauki laifin naka a yaɓa wani sai a hukunta shi a ce shi ne ya yi, sai a yi duk za a yi kai tun da ana tare sai a gyara ka sai a ɓata wani a ce shi ne ma ya yi. Kuma idan aka yi wani lauya, wani lauya, wani lauya, ku da ake nuna muku ku haka ne ku haka ne ashe dama ashe mugu ne wani kuma ba shi ne mugun ba mugun shi ne wannan da yake tallata shi shi ne mugun kuma ba ku sani ba to kaga wannan musulunci ya zo ya ce duk mutumin da ya yi amar wanda ya kwace a kwato wannan shi ne ka'idar da ta sa Allah ya ce a yi mulki ya ɗebi sufarsa kaɗan ya ba bayin Allah mulki. Hukunci shine mai hukunci sai ya ɗauka ya ce an baka kai ma kaɗan taba hukunci, to sai ka zo kai da za ka wakilci Allah kuma ka zama azzalimi. Sannan kuma Allah ya ce la ya zulimu rabbuka ahada. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala a hadisul Qudus zai ce ya haramtawa kansa zalunci kuma ya maida shi abun haramtawa a kan bayinsa. Kai kuma da ya ce to ga kaɗan daga cikin abin da nake da shi kai ma na ɗan san maka mulki, waye almaliku, ko? To, shi ne sarki mai cikakken iko sai aka baka, kai ma har ana kiran kawai mai cikakken iko. sai kuma ka zama azzalimi kai fa wakilin Allah ne ahkamul hakimina Allah ne shine ainihin alhakimu gwani mai hukunci sai aka ce to kai ma an baka hakimi ka je ka ci gaba da gyara kana hukunci kai adalci a yankin da kake Allah ya san maka sai ka zama azzalimi kai wakilin Allah ne Kai zama alƙali ne kai an baka kai shari'a wanda Allah ne ke yanke hukunci su ce to kai na danka maka wakilce ni kai wakilin Allah ne fa alkali sai ka zo ka zama azzalimi wanda zai wakilci Allah kuma adili ake so to sai ka zama azzalimi ba abinda da kake ginawa sai kanka idan shari'a ta samu to shi kenan kai fa lafiya lau wannan makon bajau ba wai a'a Allah Allah kake yi Allah ya kawo zaman lafiya Allah Ubangiji dai taimake mu da gyaruwar al'umma a samu zaman lafiya. Ka zo ka zauna a kan teburin shari'a sati uku ka ji shuru ba a kawo shari'a ba, ka yi sujudu shukuri, ka yi sujjada ka gode wa Allah an samu zaman lafiya a'a. In ka ga an yi sati ba a kawo magana ba to ba haka kake so ba. bayan kuma ga abin da aka yanka naka na haƙƙinka ana biyanka sannan kuma ka zo kana zalintar mutane karacin rashawa saboda tsabar rashin tsoron Allah to kai wakili ne na Allah kana wakiltar Ubangiji domin Allah ya ce in ma ya ci yannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun tun lokacin da ya turo annabi adam ya ce ba matsala za a riga turo manzanni da za su zo su tsara shari'a kuma bayan Allah su ne wakilai ɗan adam kuma kai an yi ka dama don ka wakilci Allah a bayan ƙasa kai khalifa ne inni ja'ilun fil ardi khalifa mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah ya ce mm, inni alamu wa la ta'lamu na san abun da baku sani ba don nayi wuta nayi aljanna don in gwada bayina in gane adilai in gane azzalumai adilai in sa su gidan aljanna azzalumai kuma in sa su a wuta to shine abin da yake gudana yanzu a rayuwar duniya Allah ya ce ya amuru bil adli umurtar bayansa yake da adalci wal ihsani da kyautatawa kyautatawa ta kowace hanya mutum ya zamanto mai ihsani ibadarka ya zama akwai ihsani ihsani a ibada shine ka bauta wa Allah don Allah al-ihsan huwa an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka tsaya ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa sa gashi a gabanka don kada kai kuskure ya kama ka tsaya ka bauta masa tunda yana gani bauta irin wanda yake so a mara. don ayin baka ganin shi yana ganin ka shi to ka yi kamar ga ka kai ma kana ganin shi ihisani a ibada sannan ihisani a mu'amala ta tsakaninka da iyaye tsakaninka da 'ya'ya, tsakaninka da dabbobin da ka mallaka tsakaninka da ‘yan uwanka musulmai da kake zaune da su, da ‘yan uwa mutane wa'inda kake mu'amala da su, a kowace irin harka aka same ka, a same ka mai ihsani ku duba fa hatta yanka aka ce kai ihsani in za ka yanka dabba kar ka sa wukar da ba kai kaifi kai ta bata wahala to yaya kuma a mu'amala to Allah yana umurtar mu da ihsani wa ita idil qurba kuma ka baiwa duk wani makusancinka haƙƙinsa wanda yake makusancinka ka ba shi haƙƙinsa, uba ne, uwa ce, ɗa ne, wa ne, ƙane ne, baffa ne, kawu ne, makwabci, mata ce, ‘ya'ya ne, duk wanda yake makusancinka, to ka tabbatar da ka ba shi haƙƙinsa. Wayan ha anil fashayi ya hana alfasha. kada ka ƙirƙiro abin da za ka yaɗa wa al'umma su lalace kar ka zama mai sai da ƙwaya kar ka zama mai yin gidan giya kar ka zama mai yin gidan zina kar ka zama mai yin gidan kallo kar ka zama mai yin gidan caca kar ka zama mai yin gidan da duk abun da zai zama alfasha a yadawa al'umma abun bai tsaya a jikinka ba ta yadda in ka assasa shi har zai ɓata wayansu to karka yi shi. Walmun kari, duk abun kyama a shari'a ta musulunci, Allah ya hana, walbabai haka kuma zalunci. Karka zama a zalimi a cikin rayuwarka. Ya izukum. Allah yana muku wa'azi la'allakum tadhakkaruna don ku zamo masu tunani ku dawo daga ainihin ɓakan da kuka yi ku dawo kan hanya don ku zama mutanen kirki in an tashi alkiyama a kai ku gidan mutanen kirki wa ƙara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatil wada' annabi sallallahu alaihi wasallam a hudubarsa da ya yi a hajjin bankwana ya ce inna dima'akum wa a'rabakum wa amwalakum alaikum haram ya ce daga yau jininku mutuncinku dukiyarku a kanku haramun ne daga yau an toshe ƙofar jahiliya kada wani ya kuskure ya zub da jinin wani ba tare da haƙƙi ba, kada wani ya zubar wa wani mutuncinsa daga yau, kada wani ya taɓa dukiyar wani ba da cancanta ba daga yau haramun alaikum, wa'yannan al'amurra an haramta su a kanku. ka hurmati yaumi hadha kamar yanda wannan yinin naku yake yini mai alhurma fi baladikum hadha kamar yanda wannan garin naku yake gari mai alhorma garin makka fi shaharikum hadha a wannan watan naku mai alhorma ala halballaktu ku ji da kyau na isar da abin da Allah ya ce in isar muku na isar muku don kar ku zo ku ce ban faɗa muku ba. Na isar, to ya Rasulallah ka isar. Wa ƙala ta'ala, wa man ya mu'minan muta'ammidan faja za'uku jahannam, فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما zalunci ta hanyar kisa da ake bi don a mallaki lardi don a samu jagoranci don kujera ta tabbata Allah ya hana me haka ya ji tsoron Allah ya ji abin da Allah yake faɗi, ya ce wa man ya ƙatul mu'minan, Dun mutumin da aikinsa kashe mumini, muta'ammidan da gangan, to fa jaza'uhu jahannamu, ya sani fa sakamakonsa wutar jahannama ne, khalidan fiha, kuma zai dawwama a ciki. Zai dawwama ciki. wa ghaliba Allahu alaihi kuma Allah ya fusata da shi wala anahu ya tsine masa wa addalahu ya tanada masa azaban aziman babbar azaba wannan karamar kashedi ne karamin gargadi ne ba karami bane to wallahi jagororin al'umma su ji tsoron Allah su daina ainihin amfani da matsayi ko kuma neman matsayi ta hanyar kashe bayin Allah. Duk su ƙananan fitintinu da kuke ga suna faruwa wani lokacin da sa hannun wasu manya ne ake samun su. Sai kuma daga baya su dawo su zo suna cewa za su kwantar da tarzoma. Su yi dalilin kashe ku su zo suna yin wata hanya idan suka rasa yanda za su saci wasu kuɗin sai su tada fitina a wani ɓangare sai a rubuta a ce to za a fitar za a sama muku sansanin 'yan gujin hijira za a saya musu abinci za a taimaka musu sai a ɗan yi kaɗan sauran kuɗin an samu hanyar zare su ta yanda in an zo bincikensu a ce 'yan gudun hijira aka taimaka mawa ai an kashe kuɗin ne a kwantar da tarzoman rikicin wuri kaza to irin waɗannan al'amurra ya kamata mutane su ji tsoron Allah kashe rai ɗaya fa idan ka kashe rai ɗaya Allah ce faka annama qatalan nasa jami'a kamar ka kashe mutane duniya to yaya idan da za ka yi ƙoƙarin raya wani lardi ka sama musu ruwa mai kyau ka sama musu sana'o'i, ka sama musu wuraren noma da kayan noma har su yi walwala. Haka wa man ahayaha, baka annama ahayan nasa jami'a. Haka wanda ya rayar da rai ɗaya kamar ya rayar da mutane duka ne. Allah ya baka dama da za ka taimaka ka sa hannu kawai a yo'odar odar kayayyakin aiki, duniya ga ta nan ta ci gaba. ƙasashen da ba su da arzikin da Najeriya take da shi ma za a ga noma cikin sauƙi suke yi. Kayan noma ga shi nan kala-kala, ga abubuwan da ake amfani da su lokaci guda ka ga amfani ya haɓaka, amma mu har yanzu wai sai ka je makera an maka wata ‘yar fartanya kana fama. To yaushe ƙasa za ta ƙoshi da abinci da haka a yanzu yadda al'umma ta yawaita. Hmm? Idan kuma aka zo aka ce za a yi amfani ta gefen ainihin agri a fannin sai a zo a yi rubutu a yi rubutu sai a turo tifa ɗaya ko tirela ɗaya za a ce kamar yankin sonwe a kawo tirela ɗaya. Wai taki za a raba wa talakawa. In aka zo shi ɗin ma sai kaga kawai an rabe shi tsakanin wane da wane. wanda bai san hanyar da ake bi a je gona ba sai a bashi buhu kaza wancan buhu kaza wancan buhu kaza masu noman suna nan kuma ba za a tashi baku ba sai amfanin ku ya mutu lokaci ya ƙare sai a zo a raba kaɗan sauran kuma Allahu ta'ala a alau wannan kashe ƙasa ne da kashe al'umma Allah ya ce duk mutumin da yake ƙoƙarin kashe rai ɗaya ya kashe shi to kamar ya kashe duniya lokacin da annabi adam ya zo duniyan nan shi ɗaya ne a lokacin idan da ya mutu ba shi kenan ba duniya ta mutu to yanzu ku duba ku ga yadda duniya ta yabi dalilin mutum ɗaya ne tak to haka in ka raya rai ɗaya kamar ka raya al'umma ne duk mutumin da Allah ya bashi jagoranci to ya bashi hanya ta shiga aljanna sai in yaƙi kuma an bashi hanya ta shiga wuta sai in ya dage dalilinka aje a yi ta yaƙe-yaƙe ana kashe-kashe wani ƙauyen a ƙone shi kuma bai damu ba ya kwance in ka ji an ɗau mataki to an kashe hukuma amma don talaka kam yanzu da shi da sauro a ƙasar nan kusan sauro ma ya fi daraja don ana nan ana ƙoƙari kar a kashe shi an ba ku sange ko ke kai dai ka ɓoye amma kar ka kashe shi ‘yan adam kuma gashi nan sai ka ji an ce mutum hamsin lokaci ɗaya mutu daga an yi labarin sau ɗaya kawai sai ka ji shuru sai ka sun koma siyasa su kawai in ka ji an daɗe ana yi to akwai wani da aka kashe wanda ake kiransa mutum a ciki amma sauran tamkar dabbobi ne kawai talaka kam kamar dabba a jeji musamman mutanen ƙauye yanzu ba a ɗauke su mutane ba sai a je a ƙone ƙauye guda ba za ka ji an ɗau mataki ba shi kenan wani ya tagayyara kenan bai da komi bai da kowa ba a damu da shi ba wannan zalunci da me yayi kama an wakilta ku ku wakilai ne na ubangiji don ku tsaye da adalci a ƙasa ba abin da kuke aikatawa sai zalunci. Kariyarku ta keɓanta da kuya ku kawai tsaronku a kuyaku. talaka na jeji kan baya cikin tsaro, akwai matsala. Yanzu mutum yana tafiya yana ɗarɗar. Eh? Wani wurin ma in ka ga iska ta jeho leda a masallacin ku sai kun watsi ko bom ne aka jeho muku wannan duka ba ta'addanci ba ne irin wanda wannan babin yake karantar da mu kafa shugabanci ta hanyar ta'addanci duk wani rikici da kake ji duk waɗansu 'yan ƙananan 'yan daba da ake kafa su har su haɓaka wallahi yawanci masu ɗaure musu gindi 'yan siyasa ne suke ɗaure musu gindi su ‘yan daban, har su haɓaka ƙarshe su ma har su zo su dame su, su dami ƙasa gaba ɗaya. A zo a raba wa talakawa makamai jama'a in ba so ake kawai mu ta mutuwa ba. Kowa da bindiga jama'a, kuma jahili, wani da ɓarawo ne, bai da aiki sai fashi da adda yake fashi, wani kuma da gwanda. kuma an ba shi bindiga an ce je ka kawai an ba kai an yarda to yaushe za a samu zaman lafiya eh? yi lokaci guda kawai idan aka yi abu ka ji kamar gabas ta tsakiya ƙura ta turnike lokaci guda kawai gaba ɗaya sai ya tashi hukuma tana kallo wai ta yarda ita ta kasa wai ku kare kanku da kanku kowa ya zo a yi ban rubutu a bashi bindiga wai mu kare kanmu da kanmu wannan hukunci ne bai yi kama da hukunci ba wannan ya kamata in haka ake so a ce matasa su zo a ɗauke su a hukumance duk wanda ya cancanta ɗauke shi amma a ce an ba ku izini wai ku kare kanku da kanku banda dama kana ƙina ina ƙinka muna gaba tun ta gargajiya ka samu bindiga na samu bindiga me za a yi shi kenan Allah ya kare mu to irin waɗannan su ne irin abin da da can lokacin jahiliya suke yi shi ne yanzu kuma yake ƙoƙarin dawowa Allah ya kare za mu gaya nan ko za mu to shi kenan wa bi iqamati hadhihi al-ahkam ar-rabbaniyya saboda tabbatar da irin wannan hukunce-hukunce na ubangiji wato ahkam ar-rabbaniya hukunce-hukunce na ubangiji istatabbal am anan ne al'amari ya zauna da gindinsa aka samu shugabanci na adalci idan kana karanta tarihi na magabata waɗanda suka jagoranci al'umma akan adalci za ka yi mamaki wanda ya bambanta da yanzu irin shugabancin su Umar su Abubakar su Umar har ka iso kan Umaru ibn Abdulaziz ko in kana karanta tarihin su abun sai ya baka sha'awa ya burke ka a wasadatil muhabba bainal na, soyayya ta zamanto jagora tsakanin musulmai sai kaga kawai kana son dan uwanka musulmi shi ma yana son ka yanzu ma haka ne to rashin tabbatar da waɗannan ahkam ar-rabbaniya ne idan suka tabbata kawai zan ji son ka nake so na kake yi don ban ci maka ba kuma baka sha'awar ka ci mun ban muntsune ka ba baka da niyyar ronkwashi na sai kaga zaman lafiya ya tabbata idan har hukunce-hukuncen Ubangiji sun zauna. Wazalat anhum faudar jahiliya, ya mutsi ko kuma hargowa irin ta lokacin jahiliya sai ta gushe lokacin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shari'a, ya zo da musulunci. Duk irin wana hargowa ta jahiliya mutum ya zo ya ta kambama haularsu, yana ta kambama mutanensu. duk sai ya gushe aka dawo ba abin da ake alfahari da shi sai musulunci a eh wa'an jihayiti hako da kuma irin ya ya mutse da ake samu a lokacin jahiliya wa'an jahiyatiha da irin yamutsi da ake samu a lokacin jahiliya duk sai ya gushe wannan ya zo ya kushe wannan wannan ya zo ya kushe wannan hijab zambo wannan ya zambaci wancan wannan ya zambaci wancan to irin wannan zambace zambacen duk suka kau ba'a da ake yi wa juna duk ya kau sai aka dawo sai soyayya malam ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittunsa da ya tsara musu irin wannan shari'a wacce take cike da adalci wanda ta kawo zaman lafiya a duniya don haka ba abun da ke tabbatar da zaman lafiya a duniya tamkar aiki da hukuncin Allah shari'ar Ubangiji hukunci irin na Allah shi ke kawo zaman lafiya, kuma shi ke assasa son juna tare da yi wa juna fatan alkairi. Daga zarar an kauce kuma, to sai a kama kame-kame kuma Allah ya kare. Eh, nan za mu ko? Na'am. na'am mafi ɗaukakan fada'ilahum ko eh wato darajojinsu duka mafi ɗaukakan darajojinsu suna samun sane ta hanyar zalunci su mutanen jahiliya hmm. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ويوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمجرمين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المؤمنين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله フフフ。